assalamu alaikum yan uwa na dukkanin duniya ga baki ɗaya da fatan an wuni lafiya to allah ya sa haka amin sun amin to wannan bidiyo namu za mu yi shi ne game da yadda za ka ɗauki bidiyo a youtube ka kai cikin fayil naka akwai mutane da dama waɗanda suka tambaya sai dai su yi sabin nashi baya download to za mu nuna yadda za ka yi download na bidiyo a youtube ka kai shi cikin fayil naka na phone ok sai a biyo mu cikin bidiyon mu insha Allah za a nuna yadda ake yi bi izinillah in Allah ya so ya yadda a shakar lafiya to abu na face dai ya kamata a ce mutum ya yi install na bitmate gashi nan wannan bitmate saboda yana da saukin sha'ani wajen sauke bidiyoyi sai ka shiga play store ka yi install nashi bitmate shi nan wannan application da kuke kallo in kai ka buɗe shi already a wayanka sai ka zo ka shiga youtube naka wanda kake amfani da shi to ga youtube ya shiga wanda muke amfani da shi to shi nan komai normal normal ya shiga to sai a misali wannan bidiyon shi nan za mu iya shigan shi kowane bidiyo muke kallo a nan wajen dai za mu iya shiga mu gwada yin wannan nashi a misali wannan fim ɗin za mu shiga yanzu to gashi mun shiga wannan wannan wannan bidiyo to kun ga na paste wannan wajen kowa ya san dalodin yake ya ajiye a cikin youtube din zai ajiye ma shi wannan wajen kenan zai ajiye ma shi ne a cikin youtube bidiyonka idan kayi danna wajen yayi dalodin wani zai maida zai kai masa can to ba zai kai ba zai ajiye ma shi ne a youtube sai dai ka zo youtube ka kalle shi ka koma ka yi saving nashi kenan to nan wajen nan nan nan nan za ku shiga wajen da aka sa share din nan nan shi nan inda aka sa ya za ka zo ka taɓa kan shi in ka hau kan bidiyon kenan sai ka zo ka taɓa kan shi zai kawo ma zaɓuka daban-daban ga su nan kamar haka sai ka zo ka duba abin da ka yi install nashi shi nan bitmate na bitmate kenan sai ka zo ka taɓa kan shi shi nan in ka taɓa kan shi kai tsaye zai kawo ka wannan wajen zai nuna ma yana sacin gashi nan nan wajen yana ɗan sacin to gashi nan ya gama sacin eh gashi nan kun ga ya kawo bidiyon da komai za ka yi download na shi gashi nan ya gama sacin ya gama komai yanzu sai dai ka zaɓi yanayin nauyin fim ɗin da kake so ka yi da nashi mu za mu ɗauki wanda ba shi da nauyi saboda gwadi ne za a yi sai ka zo ka danna download yanzu gashi ya soma tafiya yana sacin in ka ga dama za ka danna don in ka danna don ɗin zai fita ma baya gaba ɗaya in kuma za ka kyale shi haka ma ya shiga duk da ba matsala ba ne in ka ga dama kuma sai ka danna don ya dan kawo mana talle yawwa in ka danna don za ka yi danna back ka danna back ka fita gaba da sai ka duba hannunka na dama can sama akwai wajen kifiya sai ka taba wajen zai kawo ma bidiyon naka da kake downloading nashi gashi nan wanda muke wannan shine wanda muke downloading nashi yanzu za mu ɗan jira shi kaɗan ya shiga gashi nan yana tafiya za mu ɗan wannan nashi kaɗan ya gama shiga gashi nan ya kusan gama shiga dai yawwa masha Allah gashi nan ya gama shiga to sai kai back ka shigo cikin fayil naka ka duba shi za ka gan shi bi Allah ya zo normal ba sai ka je youtube inda ka yi sabin nashi ba ga nan fayil yana ɗan sacin da yake bidiyoyin suna da yawa a wajen yawwa kun gan shi ya zo ko ga shi nan ya zo normal normal ba sai ka je ko youtube ko wani waje ka yi wannan ka yi eh, sabin nashi a can youtube din baki nan kamar yadda muka nuna nan da insha Allah in dai ka yi shi ko ba ka da wannan gashi nan bitmate sai ka jawo shi ka yi install nashi yayin da ka yi sai ka shiga ta youtube ka bi duk abubuwan nan da aka nuna to bi izinin la komai zai tafi normal normal yayi kyau wa wassalam